nan ba da maki a zahirin gaskiya zai zama ba wuya a ce ko c plus wato kamar hamsin daga cikin ɗari kenan ko kuma a ce ma abin da ya kasa haka na san wasu mutane ba za su so su ji daɗi da yake na faɗa haka ba amma to amma abin da ya sa na ce wannan ya kamata ba su ƙasa da hamsin shine akwai abubuwa da yawa da 'yan najeriya suke bukata wanda kuma a zamanin yanzu yadda ƙasashe suke ci gaba ci gaba sosai sosai kamar menene amma mu Najeriya muna baya baya baya baya hakan nan dan mutane kalilan ne kullum suke da abin biyan bukata a Najeriya sauran mutanen duk shan wahala suke yi shi yasa na ce ni zan ba su kasa da hamsin idan ka lura wannan zaɓe da aka yi da kuma abin da ya biyo bayan zaɓe bayanan da masu kula da lamura suke yi shine duk tsofaffin membobin 'yan jam'iyyar pdp ne ta suka koma jam'iyyar apc saboda haka ba za ta sake zane ba amma kuma sai ya kasance cewa duk da hakan kusan sai ka ce da dama sun yi zaben nan ne ba bisa ga wane ne ya tsaya takara ba sai dai domin su kada jam'iyya mai mulki menene ya sa kake ganin ya kawo haka babban dalilan guda biyu ne na ɗaya shine a najeriya shugaban ƙasa yana da iko da yawa fiye da wasu ƙasashe yanzu kamar a nan ƙasan shugaban kasan america misali yana da iko amma ikonsa ba za a ce ya kai na shugaban najeriya ba saboda shugaban najeriya ko kuma shugabannin kasashe a afirka suna da iko da yawa to abin da ya faru shine mutane suna ganin shi shugaba mai barin gado akwai abubuwa da yawa da ba sa tafiya daidai to maimakon ya fito ya ɓata rai ya magana akai ya nuna ba haka muke so a gudanar da ayyuka a najeriya ba sai ya shiru to saboda haka abin da ya sa mutane suka jefa kuri'a ma shi sabon shugaban kasa shine suna zato cewa lallai idan ya ci shi zai wani abu daban kuma abin da yasa suka yi haka saboda akwai wasu abubuwan da da yayi wanda ya sa suke zaton cewa idan ya hau mulki zai yi wa'annan abubuwan zai ci gaba da wasu abubuwan da da yayi ko da yake yanzu zai zama daban da yake wannan mulkin siyasa ne ba mulkin soja ba wannan yana ɗaya daga cikin babban abubuwan da ya sa haka ya faru na biyu lallai ne akwai mutane da yawa da suka shiga apc kuma da suna cikin pdp amma idan shi shugaba na najeriya ya tsaya tsayin daka lalle lalle ya ce ga abin da za a yi kuma bai yadda ya ɗaure kansa a abuja ba kullum yana hudda da talakawa yana nuna ma talakawa ga inda nake son kai kasan nan kuna bukata ku bani goyon baya to wasu mutane kalilan a abuja ba za su zauna kurin su takura shi su ce masa ai in bai kaza ba bai kaza ba za su musguna masa ko da ke shine shugaban kasa da sauransu idan yana da cikakken goyon bayan 'yan Najeriya talakawa to zai wahala mutane a Abuja da garaje su ce za su musguna masa ko kuma za su bata masa aikin da yake so yi domin in sun ce za su yi haka shi zai iya magana da talakawa talakawan kuma za su iya nuna ma wa'annan mutane da suke Abuja akan cewa in fa sun ci gaba da haka ba za su bar shi shugaban ya yayi abin da yake so yayi ma 'yan kasan Najeriya ba to fa za a sami wani a tarzoma wanda ba zai bar su lafiya ba. To wannan badakalar kuɗi da ake fama da ita ko kuma ake yayatawa a kusan sai ka ce dukan jihohin Najeriya cewa an bar jihohin da makudan bashi duk da yake kuma babu wasu ayyukan da aka gudanar da ke ƙasa da za a ce da za su nuna ga abin da aka yi da kuɗaɗen nan to me za ka ce dangane da wannan batu? wannan abin da ya faru zarmewa ne da rashin tsoron Allah da jimawa ne magana da wani abauci yana ce min an don ma'aikata jihar bauchi da suna zanga-zangan aiki amma shi sabon gwamna ya ce masu su yi haƙuri idan ya zo ya hau kan gado zai kokari ya wani abu kai to me aka yi da kuɗin in ka zauna ka duba lallai ba wani abu ne aka yi da kuɗin ba kuma wani abin da yake faruwa shine in ka zauna ma ka duba sosai sosai shine ba magana addini da ba a yi akan zaben nan ba to amma yanzu in ka zaga Najeriya gaba ɗaya zaka samu da jihan da gwamnan musulmi ne da gwamnan krista duka zaka samu akwai irin wannan damuwa saboda haka zarmewa ne kurum na mutane na biyu ba lallai ne cewa gwamnatocin jihohi ba su samu kuɗi wanda za su biya albashin jama'a ba amma wasu sun samu amma sun amfani da kuɗin domin su biya wani bukatan kansu na zancen siyasa to amma shi ɗan najeriya mafi yawan talaka baya da cikakken bayani akan yadda kuɗin yake zuwa da kuma yadda ake amfani da shi ai bayanin da na ji a bauchi akan cewa shi gwamnan yanzu mai barin gado raba kuɗi ya yi wasu 'yan siyasan su da ya yi aiki da su ya sallame su kurum sauran jama'a kuma ma'aikata kuma su kuma koma menene da shi kenan to mu ba muna cewa wai idan mutum yana da sa a hana shi ba in mutum dan siyasa nan ya aiki yana da hakki a bashi sa amma bai kamata a ɗauki kuɗin jama'a a ɗauka a ba da wasu mutane wai don saboda sun riƙe ah, mukamin gwamnati duk wanda ya shiga aikin gwamnati ko siyasa domin ya arziki ba don ya yi aiki ma jama'a ba to ya san cewa fa bai kamata ma da ya shiga siyasa ba tun da farko domin shugabanci ya kamata ka shiga cikin sa ne idan kana da niyya za ka wani abu ma jama'a amma idan kana da niyya kurin ka je ka ci kuɗin jama'a ne to Allah wadare